ni ma na muku shaidan son manzan Allah na keto daji na zo wannan taro wanda mun taro ne sabila da annabi Muhammad kuma ko da a ce mu taro mu watsa ba mu ce komai ba mu kalli junan mu kaɗai to ya isar da saƙon da yake zuciyan kowa sabila da labarin zuciya to yakan je zuciya ne kai tsaye hadisun ruhi lil arwahi yasri فتقبله bila بلا في لفظه لغة sama'i. labarin zuciya to kana ganin mutum zai baka labarin abin da yake zuciyarsa shine wani yace ce iza kanatul a'da'u rahat alal jawa falaysa bi sirrin ma tasirru al ko ka ɓoye abu a zuciyanka to ka zai ba da labari to labaran da suke zuciyanmu na soyayyar manzan Allah da za mu zauna mu yi kurum mu kalli junanmu ƙara ma junanmu mace an yi magana a janabin manzan Allah duk da cewa duk abin da za a faɗa a janabin manzan Allah to abin ya kasa ya fassara wane ne manzon Allah ko me za a ce kazalika shi masoyin manzan Allah in aka ce ya yi magana akan manzan Allah to bayanin da zai yi da harshensa bai fi ɗaya cikin kashi ɗari na abin da zuciyarsa ya ɓoye ba sabila da galiban harce baya iya ba da labarin abin da zuciya yake kunshe da shi galibi ma mazajen da zuciyarsu ya cika da san manzan Allah idan ka ba su abun magana ka ce musu ka mana magana akan manzan Allah to abin da zai ba da amsa ba harcen su ne, idan su ne zai ba da amsa hawaye ne kawai zai zuba a idan su wa kuntu idza sa'altu al-qalba yawman tawalla damu an qalbi al-jawaba walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamala azaba da a ce zukata an halice su ne da ƙarfe as-sakrul asam ko an halice su da kurman dutse to ba da su iya ɗaukar nauyin abin da masoya annabi suke ɗauke da shi a zuciyarsu na soyayya ga martaban manzan Allah ba. Shi ne Maulana Shehu Ibrahim yake cewa, Ya lumu na ni jahlan wa aikantu anna man jarra min mi ishari ma zubtuhu sabba. Ala inna ni radin bi an kila jahilun safihun wa in qalu fa tabban lahu tabba. Ya ce, Ayya, wanda ba su san soyayyen annabi ba suna zargi na ne suna zagi na sabida jahilci amma ba su san wanda ya ɗanɗana ɗaya cikin kashi dubu na abin da na ɗanɗana dole ya rikice akan manzan abu ya ce amma na yarda a ce min jahili a ce mun wawa a ce mun banza a ce shege in dai akan manzan Allah ne faɗi komai amma barni da manzan Allah to su wanda suke zagin mu ba su san daɗin da muke ji ba ne shine abinda al-busiri yace ya la'imi fi hawal uzri ma'ziratan minni ilayka walau ansabta lam talumi adatka hali ya la sirri bi mustatirin ani wishati wala da'i bi munhasiri kai ne zargi na akan san annabi da Allah kaɗan dakata shin baka san labarin wasu ƙabila sunansu banu uzrata ba wanda sukan haukace akan soyayya a cikinsu akwai majnunu laila wanda yake cewa ma hubbu diyari shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara wanda a cikin su akwai Jamilu Busaina da yake ce khalilayya hal ma ishtuma hal ra'aituma qatilan bakati hubbi qatilihi qabli ya kamata ka tuna da kabilan Banu Uzra in ka tuna da su to zaka mun uzuri dan su akan san wato mata ne mazansu yadda suke soyayya da matansa har mutum yakan suma har mutum yakan zauna yana soyayya da matansa kawai ba shi gari a gada shi da matan duk sun mutu saboda shauƙin juna to idan da akwai irin wannan ƙabilan da suke irin wannan soyayyan majunansu to dan ni na yi ma annabi irin wannan dan mai har za ka zarge ni ya ce matsalan ɗaya ne a datka haliya da ni da kai da akwai tazara mai faɗi halina ya ketare ka la sirri bi mustatirin sirrin soyayya in ya girma ba zai buya ba anil wishati ga annabi mai ko dasi ta zagin ka ba za ka iya boyewa ba wala da'i bi munhasimin kuma cutan soyayya baya karewa shi yasa cikin bus a cikin hamziya yake cewa hazihi illati wa anta tabibi laysa yakfa alayka lil qalbi da'u ya nabiyal hudaste ghasata malhufin adarrat bi halihi al hawa yace cutana shine magani na ma'ana soyayyan annabi shine cutan kuma soyayyen annabi shine magani saboda haka idan mutum bai shigo wannan darbu kan ba bai shigo wannan karaf kan ba bai shigo wannan tayyar din ba duk yanda da a misalta masa dai gan mu kaman wasu sakara ne dimautattun mutane i wallahi mun dimauta akan manzon Allah wallahi mu mahaukatan annabi Muhammad duk wani lasisin da zaka ba mu na hauka in akan annabi ne mun gode Allah saka da annabin da dutse ya yi motsi ya yi kuka ya jijjiga saboda ƙaunansa ya hau kan dutse dutse ya kama jijjiga annabi sai ya bugi dutsen ya ce ihda ya uhudu fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kai uhudu ka nusu ni ne ni ne annabi muhammadu ne a kanka da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da sayyiduna usman annabi ya hau dutse dutse ku duba dutse ne kun taba ganin wanda baya motsi irin dutse dutsen anguwanku ka taba tashi kaga ya canja guri kullun yana nan duk zafi duk iska amma san annabi ya sa dutse ya yi rawa ya yi marisa to ko kuna son mu zamanto wanda Allah Ubangiji ya siffanta zuciyarsu ne a cikin suratul baqar yake cewa ah, ku tuna min ayan nan alarammomi ku tuna min wanda Allah wa iz qataltum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة فإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من كشية الله وما الله بغافل أما تعملون yau idan dutse zai yi jijjiga ya yi marisa saboda san manzan Allah, to ina ga mu kuma me muka yi akan san manzan Allah. yau idan ku tittiran dabinon da annabi yake dafa shi yayi khutba a masallaci ai manzan Allah mimbari annabi sai ya bar kan ya bar taba ku tittiran nan ya dawo kan mimbari ku tittire wanda bai da maraba da wannan mimbarin da nake kai din ba yi da maraba itace ne bushashe ba yi rayuwa amma saboda san annabi aka ji yana makyarkyata yana shishitu ana sallah aka ga manzon Allah ya sauko ya dafa dusar ya dafa kututturan kututturan yake ce shauƙinka ne da ka da soyayyan ya saka ni koka ya rasulullah idan kana kutuba kana taɓa ni ina jin daɗi amma yanzu baka ka ni ya rasulullah kututture ya fika hankali ya fika san annabi anya kuwa ka yi makanka adalci anya kuwa dabban daji ya san waye annabi Muhammadu. A ce maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin tafiya, sai ya ji ana ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya ji ana kiransa, bai san daga ina ne kira ba sai ya juya. Sai ya ga barewa a ɗaure, sai ta ce, Udnu minni ya Rasulallah, matso kusa da ni kaji, annabi sai ya masa Sai ta ce ma annabi hullani ya Rasulallah sai ce ni. annabi sai ce hai zan san ki ba ni na farautoki ba ta ce inna li khishfayn ya rasulullahi ina da 'ya'ya guda biyu tsakanin dutse lokacin ba su mama yayi wani mafarauci ya farauce ni na maka alƙawarin in na ba su mama zan dawo ka ɗaure ni barewa ne fa take munajati da annabi da girmamawa ta san annabi mai taimako ne tana neman taimakon annabi yau ga mutum tsinannen Allah yana ce ba a neman taimakon mu kullani ya rasulullah sun ce annabi sun ce ta ta je ta ba ma 'ya'yanta mama ta dawo annabi na cikin ɗaure ta sai ga wanda ya farauce ta sahabin annabi ne sai ya ce ya rasu ana da bukata ne annabi ya ce a fansar mun ba ina da bukata amma ka fansar mun ya ba da ita kyauta ga manzan Allah annabi ya kunce ta tattuma ta shiga tsakanin duwatsu tana kirari tana baitoci wa annabi Muhammad zabiyul falati ajaba man huwa bare barewan daji ya amsa kiran annabi Muhammad zaki ibn taymiya ya kawo wannan hadisin na safinatu maula rasulillah a cikin al-furqan baina awliya ar-rahman wa yana kawo jawabi akan karamomin sahabbai sai ya kawo wannan karaman na safinatu mola rasulillah annabi ne ya aike shi da wasiƙa yana cikin tafiya a jeji kawai sai ga zaki ya ba zama zai kashe shi yace na rasa me zan tuna yace sai na tuna da wasiƙan annabi sai na ɗaga nace ya abal haris hazihi risalatu min rasulillah ya uban dawa ka sani wannan takaddan na annabi Muhammadu ne ana rasulu rasulillah zaki sai zaki kawai ya yi ribas ya yi baya ya yi baya sai ya durkusa a ƙasa aka ce sai ya tashi ya shiga gaba ya yi rakiya ma sahabin annabi zaki ya san alfarman manzan Allah sahabin annabi ya san wasiƙan annabi tana da alfarman da za ta kare shi daga daga farautar naman daji ba ma annabi ba wasikan annabi yanzu wannan sahabin ya dawo ka ce masa ba a neman taimakon annabi bai sara kanka ba bai sara kanka ba shine al-busiri yace wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talkahu al-usdu fi ajaniha tajmi wa lan tara min waliyyin ghayra muntasirin bihi wala min aduwin ghayra munajim da a ce za ka haɗu da zaki a jeji ya tambaye ka ka masa ka fake da annabi to zakin ba wa abin da zai yi maka kuma ku ji da kyau ku buɗe kunnen ku ku sake ji da kyau duk lokacin da musiba ya tunkare mu ba abin da muke tunawa in ba manzon Allah ba ku ji ku rike ku rubuta ba mu tunawa da komai sai in ba manzon Allah ba ya akramal kanki mali man aluzu bihi siwaka siwaka inda hululil hadisil amiri hmm. kuma walayyadi ka rasulullahi jago kai hmm. izan karimu ta halla ismi muntaqim duk musiba in ya tankare mu kafin mu tana da komai sai mun tana da manzon Allah ɗan rashin lafiya ne kafin mu tana da likita sai mun kira annabi idan hatsari ne kafin mu tana da kowa wallahi annabi muke fara tunawa annabi kawai muke fara tunawa yanda na sani annabi ya kama zuciyarmu zan ba mu wani tani kwanan nan mun dawo daga tafiya muna sama kawai muka ji jirgi ya bace zai fadi kawai muka ji jirgi yanda ka san an sake dutse a iska shararararar kawai yana sakuwa sai muka ji an kama jirgi sai muka sake jin jirgi ya sake sakewa wallahi da ni ne da sai diyabul fashi da wasu eh, jikokin shehu ibrahim gaba ɗayan mu mun ce, ba mu tunawa da junanmu amma na ga harcen kowa cewa yake ya rasulallah ya rasulallah sai na ce mu fa ko mutuwa da mu yi to da mu mutu ne da sunan annabi muhammadu in ba ta maka daɗi ba shikenan ce mana mushirkai mun gode mu mushirkai ne tunda abin da ya fi shi ka faɗa mana a faɗa mana amma annabi kan to shine silatul wasli bainal khalqi wal haqqi duk abin da ba ta shi ba to ba zai je gurin Allah ba ba ba zai je gurin Allah ba yau ga zaki ya san annabi ga damo wani ya farauci damo sai ya ga an taru sai ya ce me ake yi a can sai aka ce ai annabi Muhammadu ne a gurin to kafiri ne dama sai ya zo da daman sai ya hurga ma annabi ya ce kana ikirarin kai annabi ne in kai annabi ne da gaske wannan daman ya tabbatar da annabtan kamana annabi sai ya ce ya kai damo ya dabbu sai damo ya ce labbaika rasulullah annabi ya ce ya dabbu man ana man ana ya kai dabbu waye ne ya ce ashhadu annaka rasul rabbil alamin qad aflaha man saddaqaka wa kad khaba man kazzaba kowa na ji a gurin ba wai iya annabin bane yake ji duk sahabbai suna ji duk kafiran gurin suna ji qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kazzabak annabi sai ya ce ya dabbu man ta'budu wa kake bautawa yace a'budu allazi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati na'imuhu wa fi nari iqabuhu ina bautan Allah wanda al'arshin sa yake sama tafarkin sa yake ƙasa, mulkin yake ƙasa tafarkin sa yake cikin ruwa A haƙuri mala malam yi haƙuri da Allah tafarkin sa yake cikin ruwa azaban yake cikin wuta rahman yake cikin aljanna damo ne yake wannan shaidan kuma bilisanin fasihin arabiyyin mubin ya amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani lokaci da sahabin manzan Allah Ubaida maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun je gidan wata mata sai aka kawo imamu Tirmidhi ya kawo wannan hadisin cikin Ashama'ilul Muhammadiyya wal Qasaisul Mustafawiyya babu ma ja'a fi akli rasulillah a wannan babin ya kawo abin da ya faru shine sahabin manzon Allah sun je shi sunan shi Ubaida aka kawo musu liyafa suna cikin cin liyafa to annabi dama yana son karfata karfata shine zira'in akuya cinyan akuya zira'i zira'i zira'i na akuya yau annabi ya ce kawo min zira'i aka ɗauko ma annabi zira'i ya ce annabi sai sake ce ku kawo min zira'i aka kawo ma annabi zira'i ne ai kwaya biyu ne zira'i kan ko na akuya annabi sai sake ce ku kawo min zira'i sai ya ce wa kam lishati min zira'i ya rasulullah sallallahu alaihi akuya kan zira'i kwaya nawa take da shi annabi sai ya yi murmushi sai ya ce lau sakatta na waltani zira'a ma da hutu da ka yi shiru to duk lokacin da na tambaye ka in so dubu na tambaye ka to in ka mika hannu da ka ɗauko zira'i ka miƙo mu wanda shi ne muhammadu rasulullah to annabi muhammadu ta yaya kake tsoron wai a kwakwalwanka na stagni an rasulillah ma na stagni an fata hanyar wala lasa ba da mu taɓa wadatuwa ga barin manzan Allah ba duk wani musulmin da yake jin cewa zai wadatu ga barin manzan Allah to sai ya dai bar musulunci kan ko ya dai je ya nemi wani addini amma ba dai addinin musulunci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafin hannunsa yakan mayar da abu ɗan kaɗan ya koma mai yawa. al ya faɗa mana wata بالساء ألف جياء وتروى بالساء ألف زماء درت الشاة هين درت الشاة هين مرت hannun annabi idan ya taba abu ɗan kaɗan sai abin ya koma mai yawa sai sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yana jin yunwa annabi ya ba shi dabino yana ta cin dabinon dabinon bai kare ba annabi ya ce masa wannan dabinon na maka alkawarin ba zai taba karewa ba ba zai taɓa ƙarewa ba sai ranar da ka kirga dabinin sai tuna abu da tun daga ranar yunwa ya yanki dama shi yana yana cikin ahlus suffa yana fama da zama da yunwa sabi yana su basu da komai lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul jahilu agniya min at to yana cikin ahlus suffa duk lokacin da ya ji yunwa yana cin dabinan yana sadaka da dabinan dabinan bai kare ba har annabi yayi wafati dabinan bai kare ba har zamanin sayyidina abubakar dabinan bai kare ba har zamanin sayyidina umar dabinan bai kare ba sai a zamanin sayyidina usman wani ne yazo ya ya buhun dabinan ya gudu da shi wallahi baya karewa albarkar nan annabi baya karewa baya karewa zuwa zai yi sayyidina rasulullahi ya fito daga masallaci ya ga abu huraira ya faɗi shargaf yunwa ya masa kaca-kaca annabi ya kama hannun sai ce zo mu tafi suka tafi gida sai aka samu an kawo ma annabi hadiyar nono al-imam nawawi ya kawo wannan hadisin cikin riyadus salihin an kawo ma annabi hadiyar madara dan kadan wanda bai fi mutum ɗaya ya sha ba abu hurairah ce ina Allah Allah annabi ba ya ce ya sha annabi sai ya ce ka je ka kira Ali Sufa. sai ya ce to wannan abu dai kenan kawai ya je masallaci ya kira ahli sufa sama da mutum saba'in suka zo suka yi dagewa annabi ya mika ma abu hurairah ya ce ka ba ma wani ya sha aka ba mu na farko ya sha ya sha ya koshi aka ba mu na gaba duka sai da aka zaga mutum saba'in bai kare ba aka dawo kan abu huraira annabi ya ce ma abu huraira to kai ma ka sha abu huraira ya sha ya sha annabi ya ce kara ya kara ya kara ya ce wallahi ya rasulallah babu gurin da zan iya ajiye nonon nan annabi sai ya karba sai ya yi kurfi ɗaya nonon ya ƙare wannan fa shine annabi muhammadu da wani banzan bazara ɗan sharholiya yake ce mu saka annabi to mu kama ubanwa in mun saka annabi mu kama wa za mu kama idan mun bar manzon Allah ai mu annabi muhammadu shine karkacin mu ko ranar alkiyama ana rabon aljanna in ba ta halin manzon Allah bane babu so idan ka ji ta maka gingirin to gobe ka kafa mana sakamakon raddi An ka ce mun mushriki ka dare baka fara ba habba za da shirku ko aljanna ta hannun manzon Allah nake so ilaika wala arju siwaka fa in yakun siwaka munili ma abiltu nawala Shehu Ibrahim ya ce a gurinka nake nema kuma ban je kofar gidan kowa ba kuma kyauta in ba a gurin ka bane ba zan karɓa ba kuma haka yake da manzon Allah haka yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi ne ana tafiya yunwa za a shige wani gida annabi ya ce mu tambayi gidan nan ko za a samu wani abin da za a ci aka tambayi gidan aka ce ba komai ya gidan annabi ya ce ko da abin tatsa mu tatsa annabi ya ce ta ce ai duk dabbobin sun tafi kiwo annabi ya ce ga wata can ce wancan kaga alaman wani madara a jikinta ba ta iya fita kiwo da yan uwanta ma annabi ya ce ki mana izini mu tasa ce na muka izini ta tsaya tana ganin abun mamaki annabi ya bige ta ta miki sai da aka cika duk ƙwaryen gidanta madara bai kare ba akuyan ko ruwa aka mayar da ita ba ta isa ta zama wannan madaran ba a saka ta a daka ta ta zama ruwa ba ita isa ta zama wannan madaran ba duk gidanta sai da ya cika da madara sahabbai suka sha suka yi guziri annabi ya wuce mijinta ya dawo me ya faru ta ce marrabina rajulun mubarakun wani mutum ne mai albarka ya shige gidan nan a haka aka samu wani ɗan kan hanya ya ce annabi ba da albarka amma ta ce marrabina rajulun mubarakun ummu ma'badil khuzaiya ita ce wanda tana cikin wanda aka rawaita hadisan sifofin manzon Allah a gurinta ita ce take da wannan ibarar na marra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu wanda ya ga annabi lokaci guda to dai ce ne ya razana sabila da zai ga sadauki jarumi gwarzo muta masikun. amma kuma wanda ya ci danye da shi sai ya ji yana son sa bahiyyun muhimun lam tu'ayinhu muqlatu min an-nas illa shaffa ar wal ana tafiya ruwa babu ana jin kishi sahabbai suka ce ya zami ya rasulullahi ne ce ku je ku samu ko kadan ne aka samu dan kadan a sarka annabi ya ce ku kawo ku ɗauko ƙwarya aka ɗauko annabi ya miƙe yatsunsa ya ce ku zuba a kai aka zuba sai ga ruwa shararra yana zuba a yatsun manzan Allah a nan ne masana suka ce kai annabi ba irin wani bane ba irin wani bane wa kulluhum hadha al-mafakira wal ula wa ma kan imam al-hashimi khisal محمد يا ياسين طه محمد حباك إلهي ma ya futu makara wa an ta wahabta sida ko su da walbi da fantaha in ji shawar bayan radiyallahu annabi musa idan ya daga sandansa ya bugi dutse dutse ya kece da ruwa ba abun mamaki bane dutsen garinmu ma yana fitar da ruwa abun mamaki shine ruwan da ya fito tsakanin yatsun manzan Allah wata irin idaniya ne wannan oho daga ina yake bulbulowa oho ainun rahmatin rabbani ainun rahmatin rabbani wanda da da mu samu wannan ruwan da ya fito daga yatsan annabi Musa walaita rasulullahi kana musakira libar hamana khalida kullu mas'al babu abin da ya kai mana shi dadi ko alkausara wani dai ce alkausaran to ruwan da ya fito daga yatsun annabi ko alkausara ta maka nauyi in ta maka nauyi ajiye mun magana na kai gaba kuna son ku sha ko ba ku so Allah ya shayar da mu Allah ya shayar da mu Allah ya shayar da mu daga hannun manzan Allah sallallahu Allah ya sa dukkan mu muna cikin wanda zamu raka shi a jamma. ruwa ya fito daga yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo ana yaki ana jin yunwa wani ya yi ma manzan Allah liyafa na abincin mutum ɗaya zuwa biyu ya kira annaba a sake dan annabi ya ce ya ci abinci shi da sahabinsa shi kuma ba haka yake ba bai taba keɓance abu shi ɗayan shi ba bai taba ba bai taba kwana da kwandala a gidansa ba bai taba kwana da abincin da za a ci gobe a gidansa ba shi yasa za ka ruɗe ka ce wai ni annabi kan da shi da yake da na Usman yake da na Abdurrahman bin Aufi waɗannan masu kuɗin yi da a yi su bar annaba a ce har an yi wata ɗaya a gidansa ba a hora tukunya ba a yi kwana uku ba a ci ba duk abin da aka ba bashi baya ajiyewa bai taba ajiye abincin goma ba sai da Aisha akwai ranar da har dare ya yi annabi ya shiga daki kaga annabi ya fito yana sauri sai ta ce me ya faru annabi sai ya ce na tuna da akwai wani dinare ne a cikin gida ba na sanya kwana a cikin gidan nan ya kwana da komai Ba ya rowa kuma in ya baka kace bai ishe ka ba zai kara ma akwai wanda ya zo ya roki annabi annabi ya bashi annabi ya ce ya ishe ka yace bai ishan ba a gaban sahabbai annabi sai ya kira shi ya ce to zo suka je gida da manzon Allah annabi sai ya tattaro abin da yake gida ya bashi ya ce yanzu ya ishe ka sai ya ce eh yanzu kan ya mun annabi sai ya ce to zo mu je gurin sahabbai na ka ce ka samu abin da ya maka domin sun ji zafi a zuciyarsu kar ka tafi ka bar bakin ciki a zuciyarsu kun ga yadda manzon Allah yake islahu zatin bayyin yake hada yan uwantaka tsakanin sahabbansa ba rabawa ba majalisuhu majlisu khairin wa haya'in wa wafa'in la tuqbanu fihi al-hurum majalisan manzan Allah majalisan mutunci majalisan alkhairi majalisan kunya majalisan nagarta majalisan tsoron Allah ba a cin naman mutum ba a keta alfarman mutum ba a zagin mai laifi laifi idan ka yi to annabi ba zai bari a zage ka ba an taba zuwa da wani ya sha giya aka zane shi aka zo da shi gobe aka zane shi aka zo da shi jibi sahabbai suka ce wannan wani irin tsinanne ne annabi ya ce la takunu aunan lishaitani ala akhikum kar ku taimaki shaidan akan dan uwanku ku bar tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu dan yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yake aka yi abincin mutum ɗaya biyu aka ce manzon Allah ya zo annabi ya ce ya ce ku dai in abincin ya fara bararraka ku kira ni abinci na bararraka aka kira manzan Allah ya zo ya yi tofi a cikin abinci la ilaha illallah abincin mutum ɗaya sai da mutum dubu suka ci ana ɗiba abincin ana zubawa yana ɓararraka ɓararras ɓararras kan wuta bai kare ba bai ragu ba abincin mutum nawa abincin mutum biyu ko mutum ɗaya majiyin yunwa iri na mai yawan cin abinci abincin mutum ɗaya ne a ne amma manzan Allah ya kira mutane dubu suka shi, suka ƙoshi ba tare da yunwa ba wannan shi ne annabi Muhammad kuma yau kai da kake cewa kai ka neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka saboda kai kana kara tauhidi ne mu muna kara tauhidi saboda haka kar a bawa annabi matsayin Allah to a gaban annabawa ranar alkiyama za a ba ma annabi matsayin da kake ce ta eh, A gaban annabawa da a ce ku zo mu je mu nemi taimako. Allah yana nan da ku nemi taimako? Shirka da ku yi ma Allah. A ta ji aluna lillahi niddan za ku samu Allah kishiya a gaban Allah ran kiyama. Haka za a tashi a je burwaya a yi langa a zaga a je gurin duk wani wanda ake ganin mai daraja ne kuma da a je domin Allah ya nuna duk wani mai daraja to darajarsa ta yi kasta annabi ne a sama a zo ya ce ba zan iya ba wane a je ya ce ba zan iya ba wane a je ya ce ba zan iya ba a zo gurin manzon Allah ya ce zan iya ni ne da ita tawadi'un da kake fakewa a gindinta kana kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu jira mu je annabi ranan ya ce ni ban fi Musa ba ku je gurin Musa annabi cewa yayi ana laha ana laha ni ne da ita ni ne da ita ya sunkuyar da kansa kafin ya yi magana Allah zai ce ka ɗaga kanka yau ba ranar shiru ba ne yau duka ranar naka ne sai yadda ka ce a yi saltuɓa washfa tu shaffa roƙi a baka ku girman annabi ba nema aka yi ya yi ceto da aka nemi ya yi ceto sai ya ji kunyar roƙon Allah. Mm. Ko a wani ruwayan aka ce ya sunkuyar da kai, a wani ruwayan aka ce ya yi sujada, kafin ya roƙi Allah, Allah ya ce ɗaga kanka ya Rasulallah. Ni babu abin da za ka nema na hana ka, mm. babu shi, nemi abin da kake so a baka. A ceci mutum dubu saba'in ba hisabi, ba tsayuwan kaza, ba kaza, ba kaza, komai an ɗauke an cece su ne kawai. kuma kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin nan shi ma an ba shi ceto kuma dukka ceton manzan Allah ne sannan aka samu wani zindiki wurin da ya ce shi ceton annabi ma shi kawai ya fi son ma a cece shi kafin ma annabi ya cece shi waye zai cece ka ina ka ga Allah ina ka san Allah ina kake jin yaren Allah Waye faɗa maka ana ƙaran Allah annabi ne kofan da idan an je ake iya zuwa wurin Allah ko annabawa annabi Muhammadu ne tarjumanin su a wurin Allah ya kamata ku san wannan ya kamata ku san wannan saboda haka kar a saka mu zuciyar mu kai akan manzan Allah mu rike manzan Allah ya sayyidi ya rasulullahi ma mali siwa ka wala alwi ala ahad ya man yaqumu maqama alhamdi munfaridan lilwahid alfard lam yulad wa lam inni iza masani daimun A Kulu ya da salati ya sanadi ya da salati ya sanadi saboda haka annabi shine matuka annabi shine iyaka annabi shine abin nema annabi shine buri annabi shine koman mu Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya sa annabi ya cece mu Allah Ubangiji ya sa ranar alkiyama annabi ya kira sunayenmu ya ce mu zo mu shiga cikin jama'arsa. Allah ya sa ranar alkiyama annabi ya shaida da wannan zaman ya ambaci wannan zaman ya kira sunayenmu. albarkar annabi Muhammadu Abubakar. Kuma mun san hashahu an yi hurimin raji mahu auyar ji aljaru minhu gairu mutarimi. babu wanda ya taba zuwa wurin annabi ya roki annabi annabi ya ce babu ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula at-tashahhud kanat la'uhu na'am ba a taba tambayan sa yace babu ba kuma mun san mun roke ka ya rasulullahi ba za ka ce mana babu ba da mu tsaya a nan saboda da akwai manyan malamai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya biya mu kowa bukata malam liman Allah ya saka mishi da alkhairi sayyadi ali abulfaci liman shi ma Allah saka mishi da alkhairi sayyadi manu karama Allah saka mishi da alkhairi shugaban hilaku Zikri, Allah ya saka da alkhairi sayyadi mutawakkil Allah ya saka da alkhairi ga kuma babana alhaji jibriyola wanda shi ma na taso shi cikin daren nan Allah ya saka masa da alkhairi kowa yana da alheri Allah ya saka mu kowa ya biya mu kowa ya sada mu da manzon Allah اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لا وجود الا وجوده ولا نور الا نوره ولا مدد الا مدده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها اياه وعلى اله حق قدره ودار السلام عليكم